وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فشرح الله تعالى به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله تبارك وتسامى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين فالآية من سورة التوبة ذكر الله تبارك وتعالى جزءا من خلقه وأيامه وكما أخرج الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا أو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقد استدار الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض فالحمد لله الذي أحيانا وأرانا هذا الشهر المحرم وهذا الشهر المبارك وهذا الشهر الكريم وهو من أعظم شهور الدنيا وهو شهر ذي الحجة الذي يكون فيه جملة أعمال الحج ولذلك نوه النبي صلى الله عليه وسلم بشرف وفضل ومنزلة هذا الشهر ولا سيما الثلث الأول منه فقد أخرج الإمام البخاري سنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة فقيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء فهذا الذي يفضل الذي يعمل في هذا العشر ولكن حتى ولو خرج الإنسان إلى الجهاد ثم رجع بنفسه وماله فلا يدرك من جد واجتهد بالعمل الصالح في هذا الشهر فلقد ورد في بعض الروايات أن العمل الواحد في هذه الأيام يعادل عمل السنة في غيره فالصوم الواحد يعدل صوم سنة في غير هذا الشهر وكذلك سائر الأعمال كما ذكر ذلك الشيخ الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف في وظائف السنة فاجتهدوا يا عباد الله واغتنموا هذه الأيام واجتهدوا في هذه الفرص التي قد لا تتكرر على علينا أو على عليكم فالنجاة النجاة والجهاد الجهاد فالله تبارك وتعالى يمن على عباده بنفحات الخير بين الفينة والأخرى فمن أعظم الوظائف التي ينبغي أن يعنى بها في هذه الأيام كثرة ذكر الله تعالى وسواء كان الذكر مطلق الذكر أو مقيده فينبغي أن يشتغل الإنسان بذكر الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى إجابة لما لمن سأله أن يدله على عمل يسير يتشبث به فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى فكما قال تعالى ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وجملة المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بالأيام المعلومات هي الأيام العشر من شهر ذي الحجة وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق التي تلي بعد يوم العيد فكل هذا وذاك يدل دلالة واضحة على أهمية ذكر الله تعالى في هذه الأيام وبالذات وإذا نظرنا إلى عموم أمره تبارك وتعالى بالذكر فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فلا سيما في هذه الأيام ثم مما ينبغي أن يعنى به الصوم لمن تيسر له طبعا اختلف العلماء بين مبيه أو مجيز لصيام جميع هذه الأيام ومن لا يرى ذلك فقد اختلفت الروايات بين أمهات المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها فهي روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر كلها بخلاف أمنا عائشة رضي الله عنها فإنها نفت هذه الرواية عن حفصة وإن كانت القائدة فالمثبت مقدم على النافي ولكن الجمع بين القولين أنه ينبغي أن يصوم بعضها ويفطر بعضها على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولكن ينبغي لكل عاقل نبيه أن يصوم اليوم التاسع يوم الجمعة المقبل وهو يوم عرفة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه السنتين الماضية والمقبلة وهذا خاص بصوم يوم عرفة بخلاف غيره وكذلك كثرة تلاوة القرآن والتصدق وقيام الليل وصلة الأرحام وغيرها من جملة الأعمال الصالحة نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم باغتنام هذه الأيام وإحيائها واكتسابها قبل فواتها اللهم بصرنا بديننا وبصرنا بعيوبنا وعنا على تداركها أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على آلائه الشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسوله الداعي إلى رضوانه muna gode wa Allah jalla jalaluhu muna neman taimakonsa da gafararsa muna neman tsarin sa da kariyarsa daga sharrin kanmu da kanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah shiryar shine shiryayye wanda ya batar ba wanda ya sai shiryar da shi Allah shiryar da mu alhamdulillah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa adadin watanni a wajen Allah tun ran da ya halitta samai da kasai goma sha biyu ne daga cikinsu akwai hudu masu alfarma wanda ɗaya daga cikin watanni masu alfarma nan shine wannan wata da muka shiga cikinsa jiya dulhijja wata na goma sha biyu watan ƙarshen shekarar musulunci babu shakka wannan wata yana da girma ainin a wajen Allah subhanahu wataala musamman ma kuma kwanaki gomansa na farko babu kamar su a dukkanin tsawon shekara da kwanakinta 360 babu kamar waɗannan kwanaki goman farko na farkon watan zulhijja kamar da imam al-bukhari ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu kwanakin da Allah ya fi so kuma ya fi bada lada da falala idan an bauta masa kamar waɗannan kwanaki goma suka ce hatta yin jihadi bai kai falalar aiki a waɗannan kwanaki bai ce kwarai kuwa hatta jihadi duk da cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jihadi shine zirwatu sanamil islam shine tozo a dukkanin ayyukan musulunci to amma ko shi bai kai falalar dukufa da ayyukan kirki a wannan kwanaki ba sai dai mutumin da ya fita jihadi bai dawo da ransa da dukiyarsa ba wannan shine ya ɗara. wato aiki a waɗannan kwanaki amma in dai mutum ya fita ya dawo to bai riski wanda ya dukufa da aiki a waɗannan kwanaki ba wataƙila ko rashin sani ko ganganci ko shagala yasa da yawa suke rafkana game da waɗannan kwanaki martabarsu da darajarsu ta kai ko ta fi kwanakin ramadan mu duba mu ga yadda muke zumuri da mararin shigowar ramadan amma da yawa ba mu damu da waɗannan kwanaki ba wanda kuma in ana maganar kwanaki wuni to waɗannan kwanakin sun yi kwanakin ramadan fintin kau amma idan ana maganar darare to dararen goma ƙarshe na ramadan babu kai masu, saboda waɗancan a cikin sulalin qadar yake shugaban dukkanin darare waɗannan kwanaki da muke cikinsu a cikinsu ranar arfa take shugabar dukkanin kwanaki wanda a bana wannan rana ta arfa wato za ta zagayo rana ita yau ranar juma'a wanda an sami idi guda biyu kenan ga na juma'a ga na arfa kamar yadda Allah ya rantsuwa ce wa shahidin wa mashhud ɗaya daga cikin tafsirin wannan aya a shahid yawmul juma'a wal mashhud yawm arafa to gaba dai Allah ya haɗa su bana a shahid wal mashhud kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa afdalu du'a du'a yawmi arafa babu addu'a da ta kai girman daraja da falalar addu'a ranar arfa shi yasa magabata sukan yi tattalin ranar arfa domin addu'o'i na musamman musamman kuma bayan la'asar ta wannan rana don mai hankali wato yakan karkare dukkanin hidimominsa zuwa la'asar daga nan zai kulle dukkanin harkoki da hidimomi ya dukufa wajen bautar Allah da kuma addu'o'i a wannan rana haka na waɗannan kwanaki ana so a yawaita ambatan Allah wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma min bahimatil an'am ana so a yawaita ambatan Allah ko a tafi ko a zaune ko a gida ko a masallaci ko a kasuwa ya zamto harshenka yana yi sharaf da ambatan Allah kamar da nabi ya ga wani sahabi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillahi ta'ala a duk da cewa a yanzu muna cikin zamani na hauma hauma da kuma abubuwa masu ɗauke hankali musamman wannan fitinar da take hannun kowa waya salula sai mutum ya yi ƙoƙarin katta ya cusa mata abubuwa ya musuluntar da ita ya sanya ƙur'ani wa launa karatu ko na saurare da sauran abubuwa masu amfani ya musuluntar da ita in ba haka ba abu shakka shi ɗan zai yaƙe shi da wannan na'ura ya hana shi yin abin da ya kamata haka kuma na so a yawaita azumi a cikin waɗannan kwanaki akwai waɗanda suke ganin ya halatta azumci kwanakin gaba ɗaya guda tara da rabin abin nan kwana ko rabin wuni zuwa lokacin da za a sauko daga idi amma waɗansu suna ganin azumtar su gaba ɗaya bai tabbata ba wannan ku yana da nasaba da asalin sabanin da aka samu tsakanin matan annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu na na hafsa ta cewa annabi yana azumtar waɗannan kwanaki duka na na aisha ta kore ta ce annabi bai azumce su ba amma aljam'u bainal qawlain malamai sun yi kokarin hada hancin waɗannan riwayoyi cewa kana ya sumu ba'daha wa yafṭiru ba'daha yana azumtar wasu daga cikin kwanakin kuma ya sha wasu kuma idan muka dubi hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qulu qulin azumin nafila shine irin na annabi dauda yau yayi gobe ya sha jibi yayi gata ya sha wannan babu kamar sa idan azumin nafila haka kuma ko da mutum bai iya A azumtar waɗannan kwanaki ba to kada azumin rana ya ya kuce masa azumin ranar arfa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah zai gafarta wa duk wanda ya azumci wannan rana shekaru biyu bara da bana ko bana da baɗi wanda sai azumin arfa ke da wannan falalar kadai a gafarta maka zanubin da ma baka yi ba haka kuma ana so a yawaita sadaka waɗannan kwanaki a yawaita Kiyamun laili a yawaita karatun ƙur'ani domin riwayoyi sun tabbatar da cewa duk ibadar da mutum ya yi a waɗannan kwanaki za a ninka masa kamar ya yi ibadar shekara guda cir in ka azumci wuni ɗaya kamar kai azumin shekara idan kai kiyamun laili a dare ɗaya kamar ka yi na shekara saboda haka masu wayo sukan ribaci irin waɗannan gwalagwalan kwanaki ta yadda ranar lahira za su zo da tilin wato ibada da kuma buhu buhu na lada saboda sirri baci al’aukatul fadila haka kuma wato aikin hajji ga wanda Allah ya huwa cewa yana ɗaya daga cikin manyan-manyan ibadu na wannan kwanaki wanda bai samu dama ba idan an yi sallar asuba ya zauna inda ya salla yana ambatan Allah har rana ta hudu ya sallawa laharaka biyu Allah zai ba shi cikakken ladin hajji da umara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka duk da cewa wannan bai sauke masa na farin laban ya samu dama haka kuma ibadar layya ga wanda Allah ya kowa cewa ibada ce mai girman gaske kamar yadda hadisai da dalilai suka tabbatar sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yawa sai su yi wayo mutum idan gararin gabansa ya taso zai fidda kuɗi ya sayi smartphone taliliyar waya ta dubu ɗari ko dubu ɗari kaza har ma da wayar da ta kai fiye da naira miliyan ɗaya a yanzu amma idan layya ta zo sai kame wa Allah kewaye-kewaye da yan dabaru musamman matasa da mata ya kai in kana da imani ka sai da wayarka ta salula kai layya in ka yi don Allah Allah zai yi buɗa maka amma da yawa muna da wannan ɗabi'ar hatta aikin haji don mutum kada ya fudda kuɗi ya yanka sai ya ɗauki hajjin Ibrahim. to Allah dai ba a masa wayo kuma wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum fuqara wanda ya rowa kansa yawa Allah mawadaci ne ku ne matalauta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ribatar waɗannan kwanaki da kuma yin ayyuka na kwarai a cikinsu Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu ya shiri shugabanninmu ya jikan magabatanmu ya ba mu lafiya da zama lafiya اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بصرنا بعيوبنا وتقصيرنا وعنا على تداركها اللهم آمنا في أوطاننا وأدم اللهم الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين har yanzu dai masallacin na yana tunatar da masu sallah a cikinsa su tsoron Allah su taimaka wajen kammala aikin wannan masallaci yanzu duk jama'a da take cikin masallacin nan ku duba ba fanka ba wuta tabbatacciya babu babu babu babu haka za ka yi ta gidaya to wanda yake neman alheri ga lokacin girban alheri saboda haka ɗakin Allah yana kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da rashin kulawa da kuma rashin taimakawa muna fata Allah ya ba mu ikon taimakawa da kuma rayawa اللهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا واخواننا الذين سبقونا بالايمان واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وصحبه اجمعين وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله